قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين sai manzanninsu suka mayar musu da martani suka ce da su, shin har ma akwai wata shakka ne dangane da ta Allah da bauta, alhali shine mahaliccin san sammai da kasai. kuma wanda ya samar da su ba tare da wani samfari da ya gabata ba, yana kiran ku zuwa ga yin imani da shi domin ya kankare muku ku da suka gabata, kuma yana jinkirta muku zuwa lokacin da za ku cika ajalin ku da aka kayyade muku cikin rayuwarku ta duniya. Sai mutanensu suka ce masu. kufa ba kowa bane face mutane irin mu. ba ku da wani fifiko a kanmu, kawai kuna son ku kawar da mu ne daga bautar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta masu, don haka ku kawo mana hujja bayyananniya da za ta tabbatar da gaskiyarku cikin abin da kuke da'awarsa na cewa ku manzannin Allah ne zuwa gare mu.